ဝ ayyuhan lazina amanu Allah yana kiran mu'minai yana nuna musu tsari abinda ya kamata a yi in ana tafiya ana mutane ne suke tafiya sai ɗaya ya kamu da rashin lafiya ko zai mutu to yana so yi wasiya to shine Allah ya nuna yadda zai kamata a yi in an samu kokonto kuma yadda ya kamata a yi ya ayyuhallazina amanu ya kuwa waɗanda suka yi imani shahadatu bainikum shaida tsakaninku idza hadara ahadakumul maut in ɗayanku ya kusa ya ga kaman zai mutu hinal wasiyati ya za a yi shi a samu isnani zawa adlin minku ce a samu mutane guda biyu adilai musulmai au akharani min ghairikum in ba a samu musulmi ba kusa aka samu ahlul zimma su ma za a yi duk wannan abu da su in antum darabtum fil ardi in kuka zama matafiya ne fa asabatkum musibatu mauti sai mutuwa ta samu to yaya za a yi ta habisu rahuma min ba'di salati fa yuqsimani da aka samu wannan wani zai mutu ne ana cikin tafiya zai mutu yana so ya wasiya aka samu mu'minai sai su zama shaidu in ba mu'minai sai aka samu ahli zuma sai su zama shaidu to da aka zo sai magada suka samu kokonto cikin wannan shaidar wa'anda yake dama musulmi ya yi shaidan ai ba sai ya rasuwa ba amini ne amma ahlul zimma sai aka samu kokonto game da al'amarin su to sai a tsayar da su bayan sallar la'asar ba da salati bayan sallar la'asar a rantsa su yi rantsuwa to me yasa aka ce bayan sallar la'asar aka ce wannan bayan sallar la'asar din nan lokaci ne da mutane ba sa son su yi rantsuwa akan karya akai ya fi kwarjini abinda ya fike da kwarjini a wajen mutane da shi ake kama su da shi kamar yadda za ba haushe in za ka kawo wannan an za ka alkur'ani wannan ka ce rantsuwa da shi ba zai tsoratar da shi ba kamar ka kawo rubutun hannu ka karata ya mishi yana kallo to zai fasa tare da cewa da rubutun hannu da wannan alkur'ani da ake bugawa da inji duk alkur'ani ne hukunci su daya amma wancan ya fi bashi tsoro ya fi bashi kwarjini a kawo shi gashi ya cika cikin gafaka a rataya mishi to je sa an za a yi rantsuwa sai a rataya musu gafa ka to su ma suna girman bayan la'asar ba a so a yi rantsuwa akan ƙarya fa yuqsimani billahi sai su yi rantsuwa da Allah cewa ga haka al'amari yake inir tabdu to in kuka yi kokonto kula na sharibi samana walau kana za kurba to in kuka yi kokonto to sai magadan su su zo su yi rantsuwa cewa wannan mashaidar ta ku ba su amince da ita ba suna da magana a ciki to shi da aka sai inir tabdu la nashtari bihi thamanan ai ba za mu yi rantsuwa shaida akan karya don mu samu tamanin duniya ba walau kana za ba ko da a ce eh, akwai dangantaka tsakanin mu wala naktumu shahadatallahi ba za mu boye shaidar Allah madaukin sarki inna idza lamina al-asimina in muka boye gaskiya muka bayyana karya to mu yi laifi kenan ikra فإن على musulmi yayi shaida to sai za a iya ɗaukar shaidarsa in babu musulmi kusa ga shi kuma me shi zai mutu aka samu ahalin zimma to za a karbi shaidarsa to shi ne aka shirki da yaya za a yi in ana shakka su in ana shakka sai a kawo shi bayan la'asar yayi rantsuwa akan abin da ya faɗa din nan gaskiya yake ya tabbatar da cewa ba zai yi rantsuwa akan ƙarya ba ko da a ce danginsa ne ko menene ne to sai aka ce fa in usira ala annahu mustahaqqa ithman to in aka samu cewa aka yi shakka ko aka gano ko aka dago cewa akwai ƙarya ko yaudara a cikin cikin al'amarin su fa akhara ne kuma ne makamahuma min allazina istahaqqa alaihim awla yani in aka yi kokwanto ko aka dago aka gado cewa akwai ƙarya a cikin shaidar su ko ko a'a akwai almundara ko yaudara a ciki to sai mutane cikin magadan a samu mutane guda biyu waɗanda suka fi dacewa waɗanda suke da dangantaka da mamaci fa yuqsimani billahi sai su rantsuwa da Allah cewa wa'ancan din maganarsu magana su akwai kokonto a ciki sai su ce la shahadatuna haqqu min shahadatihima mu shaidan mu ta fi cancanta da shaidar su wa ma atadaina ba mu haddi ba inna idan la min zalimina in mu yi fadi kariya ko mun ta haddi ko mun zalito mun zama cikin azzalimai kenan zalika anna wannan shi ne ya fi an ya tubi shahadaci ala wajhiha abinda zai sa a kawo shaidan yadda ta dace kenan au ya khafu an turar da aimanu ba da aymani ko ko suna gudun kar a mai da kar a kar a ki karban shaidan su ko rantsuwan su wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku shaurara wallahu la qawmal fasiqina Allah madaukakin sarki baya shiryar da fasikai abinda malamai suka fada akan wannan aya قال مكي في كتابه المسمى بالكشف هذه الآيات الثلاثة يعني هذه واللتان بعدها وأن آية يا أيها الذين آمنوا إنما لأن مكة شيء inda ahalil ma'ani min ashkali ma fil qur'an i'raban wa ma'anan wa hukman wa tafsiran wayannan ayo guda uku i'rabin da fassarar da ma'anan su yafi komai wahala a cikin alkur'ani. ya alqur'ani ولم يزل العلماء يستشكلونها ويكفون عنها yace malamai ba su gushe ba in an zo tafsirarsa sai an samu gargada sai su shiru sai su kame su قال ويعتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة وإن آية قد إن ذا أفسر راسه سيأنكا وأنسى مشافي ثلاثين أو أكثر وسمد هكذا وقد ذكرنا مشهورات في كتاب مفرد قال ابن عطية abinda malamai suka faɗa kenan wa'annan ayo guda uku yana cikin abubu suna cikin waye ayoyin da suke ba malamai wahala ke sa kai ma malamai ka zai kar in ya fassara maka sai kai hakuri haka nan kenan ko اقرأ wa zukur ka tuna ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tattaro manzannai baki ɗaya faya kulu sai ya ce musu ma za ujibtum me aka amsa muku da kuka kai saƙon da aike ku da shi قالوا su ce علم لنا إنك أنت علام الغيوب Allah أي mu مسني dangane da sanin Allah ai mu ba ba ba abinda muka sani kenan kai ne masanin abinda yake ya buya abinda ake ce ma al-ghaibu shi ma khaba anka akwai ghaibul mutlaq akwai ghaibul muqayyad abinda da yake cewa gaibi abin da ya fuku ya buya gabarin ka akwai mutlaqi wanda yake sake ba kaidi akwai abinda yake gaibi ne amma muqayyad amma nisbi abinda ba wanda ya san sai Allah ya zama gaibi mutlaki kenan ba wanda ya san wannan sai Allah gaibi kuma nisbi shine dangane da kai yanzu wani ya zo ya sace maka abu wani zai zo shi zai ma sata kai tunanin duniya duk ba za ka iya gano waye ya sata ba ka san me shi kai ya zama mai kenan wanda ya yi satan a wajen ka menene gaibu ne shi da ya satar fa ba gaibu ne wanda ya ga lokacin da ya satan fa ba gaibu ne, to shi sa ake cewa gaibi ya kasu kashi biyu gaibi da yake mutlaki da gaibi da yake muqayyad ko gaibi da yake nisbi ko ko a'a kai wannan abin ya buya gare ka baka sani ba amma wani ya sani akai kai a wajen ka gaibi ne wajen wanda ya sani kuma to ba gaibi ba to ya gaibi kuma shine shamaki kenan tsakaninka da abin da yake faruwa abin da ya wuce da abin da ke faruwa yanzu da abin da zai zo gaba abin da ya wuce tsakaninka da abin da ya wuce akwai hijabi na lokaci ba a haife ka ba ba za ka yi sanin abin da ya faru ba matsalar wannan waje da muke zaune shekara dubu da ya wuce wa ya taba sanin abin da ya faruwa a nan ba wanda ya san abin da ya taba faruwa a nan saboda me dukkan mu bamu nan a wannan lokaci to gaibi kenan ma gaibi kenan hijabi kenan na zamani to hijabi kuma na makani na bigiri yanzu ga mu zaune nan kowa yana nan lafiya kowa muna nan an haife mu muna nan muna sane da komai ke gudana waye ya san abin da ke gudana a gidan shi ko akan titi ba za ka iya sani ba saboda tsakaninka da shi akwai bigire sa'annan kuma abin da zai zo gobe ko jibi ko zuwa tashin alkiyama ba za ka iya sani ba don bai auku ba to sai in Allah ya sanar da kai kenan ko to shine sai Allah madaukin sarki ya tara manzannai kai ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al wala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibina yace wallahi za mu tambayi waɗanda muka aike zuwa gare aka yi aike zuwa gare su wallahi za mu tambayi waɗanda muka aika ɗin da manzannan da waɗanda aka aike aka yi aike zuwa gare su duk Allah zai tsar da kowa ya tambaye shi shine ce yawo ma ijma'ullahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub tare da cewa inna arsalna nuha ila qaumi falabitha fihim alf sanati illa wayannan sun karba wayannan sun ki karba wayannan sun yi kaza kowane annabi ya sa amma da yake waje ne na babu wani mai ilimi sai Allah madauki yace la ilma lana ai mu ba mu san ba mu da ilimi ba su ce ba mu san abin da ya faru a'a ba mu da ilimi innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da ya faru ah, ikra

lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce ya isa na maryama ya kai isa ɗan maryam uzkur ni'imati alaika ka tuna ni'imata a kanka ni'iman da na baka na annabci na manzanci wa ala walidatika da kuma ni'iman da na baiwa mahaifiyarka maryamu albatur iz ayyatuka bi ruhil qudus ka tuna lokacin da na karfafe ka da mala'ika jibril kana tafiya yana nuna maka yana fahimtar da kai yana yi ma ilhami yana fahimtar da kai yana yi ma wa yana fahimtar da kai ka tuna duk waɗannan ni'imomi dukan limun nasa filmaji wa kala Allah ya baka ni'ima kana zantawa da yara suna kankana na jarirai wakalan da kowanne suka girma wa in allamtuka alkitaba ka tuna lokacin da alkitaba huna جمع بين الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل المعلوم أن كتاب عيسى هو الإنجيل جاب الإنجيل والتوراة والحكمة ثم بعد ذلك وقبل ذلك الكتابة فلا بد أن نلتمس تأويلا لمعنى الكتاب هنا أم فهمت؟ إذا علمتك الكتابة كتنا لوكجن الرومان نكويا مكة إيه والحكمة الحكمة kana fadar abubuwa na hikima kana da ilimi wahayi Allah ilhami Allah yake maka wat taurata Allah ya sanar da kai at-taura wal injila Allah ya sanar da kai injila duk waɗannan baki daya Allah ya sanar da su ashe ɗan kirista duk shi san cewa annabi isa ya san attaura ya yarda da attaura in ya zamana ma jaza alal misli ja'izun alal mumathili in ya zamana annabi isa ya yarda da attaura to dole kuma ku yarda da alqur'ani ku da kuka zo kuna ku ɗan kirista dole yahudawa da nasara su yarda da alqur'ani su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in ka tuna kuma lokacin da takhluqu min at ka hay'ati tsairi kake kawo kake kawo yungu kake kawo abu ka hada ka shirya kamar ka kawo surar sunsu fatan fuku fihi fiha sai kai busa a ciki fata kunu khairan bi iznillah sai Allah sai kin kai busa sai ka sunsu ya tashi da izinin Allah don ya zamo me ya zamo mu'jiza gare ka bi izni da izini na wato bri'ul akmaha kuma kana warkar da makaho yanzu sai ga yana gani wal abrasa da mai cutar albaras bi izini Allah ce da izini na ne ba da karfin ka bane ba da azincin ka bane ba da iyawan ka bane wa iz tukhrijul mauta bi izini ka tuna lokacin da kake iya fitar da matattu daga kabarukan su sai ga sun tashi sun rayu kenan wa iz kafastu bani isra'ila an ka tuna lokacin da na kame hannu bani isra'ila na hana su cutar da kai ji ji'tahum bil bayyinati lokacin da ka zo musu da ayoyi bayyanannu fa qala allazina kafaru minhum sai kafirai a cikin su suka ce in haza illa sihrun mubin ai ma haza illa sihrun mubin ai wannan ba komai wanda sai sihiri bayyanannen sihiri duk waɗannan abubuwa da aka mu'jizozi ne mu'jiza kuma abin da ake ce ma mu'jiza a shay'ul ajib abbi ban mamaki Shi ne za ka yi ka gajiyar da wanda yake jayayya da kai ka nuna masa abu mai ban mamaki to shi ne Allah madaukin sarki kowane manzo Allah yana bashi mu'ujiza ne dangane da abin da mutanen zamanin sa suka kware a ciki wayannan al'amura za annabi Isa Allah ya aiko shi a mutane sun kware a cikin likitanci to duk likitanci da kwarewa ka zaka bada magani ka aura ka bada magani ka bada allura wanda ya tada wanda mutum ya ce ya mishi ya bude masa idanu ya zaka yi da shi wanda ya tada yanda yanda ya raya matacce ya zaka yi da shi ma'ana ya fi ka kwarewa kenan a cikin likitanci dama mutane ba za su yarda da kai ba za su bi kauya ba sai sun san cewa abinda suka sani suke tunkaho da shi din nan kai ma ka san shi ko ka ɗara su ma a ciki to dole su mika maka wuya in suna da hankali in ba su da hankali kuma sai girman kai zukatansu su su zuciyarsu ta san cewa kafi su to amma tabi'a su ce ta kiya kuma Allah ce ba ka zaman fu'adu mara'a musul da kaga wanda ya fika zuciyarka ta sani sai dai tabi'a ka girman kai ce ai ban yadda da shi ba ai ban yadda ba ai bai fi ni ba ai na fi shi amma in ka je ka kwanta kai da kanka zuciyarka tana nuna maka cewa wane fa ba sa an ka bane ya fi wannan karya ba zuciyar ba za ta daki karya ba ita tabi'a ce ke iya daukar karya zuciya ita aka aka halice ta tana ganin abu shi kenan ta san yadda yake tabi'a ce take kiyawa to shi yasa duk wanda ya taho da abin da yake ya ka zuciyarsa ta sani ko Qurayshawa da suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce sun sani sun fi kowa sani kuma sun sakankance amma girman kai da duhun zalunci da shirka sai su ce ai ba su yadda ba ai ba su yadda ba ai ba su yadda ba waɗannan abubuwa da Annabi Isa ya taho da su ya nuna ma mutanen zamanin shi cewa abinda kuka kware a cikin din nan ni na fi ku kwarewa to mene to in ka fi su kwarewa me kake son su yi ya ce ai kun fi kowa kwarewa cikin kaza kun koya kun iya kun yi aiki kowa ya san ku a duniya sai na zo ni ban koya ba ba a gani na taba zuwa makaranta ba ba a gani wajen wani malami yana koya min ba haka kawai sai aka gani gare na fito kuma ina jayayya da ina nuna muku wa'annan abubuwan na kwarai din na fi ku sani ina ba na fi ku sani kai likita duk kwarewan kan mai in ciwon ido ya zo sai dai ka ba shi magani ya saka in makaho ya zo baka da yadda za ka yi da shi to ni da makaho ya zo na bude masa idonsa duk kwarewan ka cikin likitanci in mutum ya mutu an gaba to ni na tada matacce to ya za ka yi mu'ujiza kenan da Allah ya nuna masa to dole ku mi kauya ku tabbatar da cewa wanan nan daga Allah ne abin da ya taho da shi din nan daga Allah ne in ba haka ba larabawa kuraishawa sun fi kowa iya tsara magana har kasuwanni suke yi zuwa ana tallata wakoki wannan ya tsara waka wannan shirya waka ibn ilkais wannan ya shirya waka wani zai nuna masa bai yadda ba shi ma ya zo ya warware abin ne ya fada saboda kwarewarsu ana rata al-mu'allakatu sab'a imrul kais antara nabizatu zubyani da wa'annan baki daya kasuwanni suke zuwa ana nuna kwarewa a cikin wake sun fi kowa iya waka kuma suka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a cikin su bai taba zuwa wurin wani ya koyi karatu ba bai taba zuwa ya koyi rubutu ba ba abin da ya taba yi har ya kai shekaru 40 da zai aka Allah ya aiko shi ya bashi manzanci shi kenan da Allah ya bashi manzanci din nan sai ya fito da fasaha da balaga abin da fiye da abin da suka kware suka abin da suka kware a ciki sai manzo Allah ya zo musu da abin da fi wannan yana kawo tarihin abin da ya gabata tarihin annabi nuhu tarihin annabi musa tarihin annabi isa tarihin duniya baki daya yana ba su bayani kuma ba wanda ya isa ya ce wannan ba gaskiya ba ne kuma yana ba su labarin abin da ke gudana kuma yana ba su labarin abin da zai zo gaba kuma ba tare da ya shakka komai ba in ba haka ba in ba wahayi ne in ba baiwa ce daga Allah ba yaushe mutum zai buga kirji ya faɗi abin da ba mai iya shafe shi ba mai iya goge shi misali sai na Umar ai da ba musulmi bane yazo ya musulunta Khalid bin Walid da ba musulmi bane yazo ya musulunta to Abu Labi shi ma ba musulmi bane ai me wa yazo ya musulunta ko akwai abin da ke hana haka ba abin da ke hana haka amma manzo Allah yazo ya tsaya kwaryan maka baki da yace kabbat da abi lahabin wa tab ma aghna عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يتي أنقما دوانا تبت يدا أنقما akwai waɗanda suka zo suka musulunta nifaka ba ba musulmai bane akwai waɗanda suka zo suka musulunta suka karbi musulunci to Abu Lahabin me yasa bai zo ya tsaya gaban cikin shawa ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu anna muhammadu rasulullah don ya karyata abin da manzo Allah ya faɗa ba in ya so ya kwace kansa Allah madaukin sarki ya san haka ba zai taba yiwuwa ba to shi yasa manzo Allah ya fito ya buga kirji ya faɗi wannan magana wannan magana ba ta tashi ba za ta kankaru ba ba yadda za a yi haka ne Abu Labi na ji yana kallo ana karantawa hayyaban duniya bi iya ya ce ko da a nifaka ko da nifaka yace ashhadu an la ilaha illallah to shi sai bai wai wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wannan gashi nan manzo Allah ya fadi tabbace da abila bin watab ma agnanu malu wa ma kasab sai sila nara ya za ce kuma zai shiga wuta gashi ya zo ce ashhadu an la ilaha illallah alal aqall ai ya kawo mai kenan ya kawo rigim ya kawo kokonto a cikin abinda manzo Allah ya fada kenan to ya ya za a yi manzo Allah ya fadi wannan magana alhali manzo Allah ya san sayyidina Umar da ba musulmi bane me sayyidina Umar ya je har ya musulunta za shi ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi abinda babu wannan hatta akhiru na kace salihin da bai kai shi izin ba sa shi a hanya sai musulunta Khalid ibn Walid da ba wanda ba wanda ya kai cikin musulunci sun musulunta nan amma Abu Lahab ya ka manzo Allah ya fito ƙwaryar Makka ya kalubalanci duniya duk baki daya ya ce tabbace da Abi Lahab wallahi tallahi wannan ba zai taba yiwa ba sai dai inda ga Allah ne kuma abu lahabin ya kasa warware wannan magana ko da ya sa kwanto a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba yaya za a yi mutum ya fada ya faɗi abinda bai faru ba kuma gaban shi gaji a lokacin da aka yi yaki tsakanin rumawa da farisawa sai aka ce farisawa suka ci yaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fili ya ce alif lam mim gulibatir rum fi adnal ardi وهم من بعد غلبه غلب سيغلبون في بضع سنين بضع سنين شكروا بقوي كده duk sojojin duniya duk inda ka kai da girma a cikin aikin soja ba za ka iya cewa wane wannan sojan ta ci yaki amma bayan shekara bakwai ko shida ko biyar ko uku za a zo a ci ta yaki babu wani wanda ya taba iya yin haka kowa na shakka yin wannan amma manzo Allah ce gulibatu rumu fi adnal ardi وهم أي روماوة من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين سيدنا أبو بكر يجي ينا يجي كذا يا gamsu da abinda da manzo Allah ya yi ce wa zai zo mu yi murahana shekara kaza za a zo za a ci ku yaki a lokacin daular farisawa kamar ka ce yanzu amerika ce da najeriya amerika ta ci najeriya yaki bayan shekara bakwai najeriya za ta ci amerika da yaki wanda soja ya isa ya faɗi wannan magana ba wanda ya isa ya faɗi wannan magana amma manzo Allah ya faɗa sai na abubakar saboda ya amince da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh farisawa sun ci yaki amma nan zuwa shekara takwas ko shekara a'a yace shekara hudu ko biyar za ma'ana ruwa za su ci yaki ruma ba musulmai bane amma suna da addini sun yadda da Allah farisawa majusawa ne ba su yadda da Allah ba to shi yasa kusancin da aka samu tsakanin musulmai da rumawa na yadda da Allah dai to shi yasa musulmai suke murnan cewa rumawa su ci farisawa yaki saboda farisawa suna nesa su su yadda da Allah ba sai na bakar ya ce ya ce manzo Allah na yi rihani da su na ce zan biya kaza wani kowa ya kawo kudin shi zan gashi na kawo kudi kaza kai ma kawo kudi kaza bayan shekara kaza ruwa za su ci yaki abinda hankali ba zai dauka ba sai manzo Allah ce ya ai ka bibi lokaci kadan ai bib asrina zai dauki uku hudu biyar shida zuwa bakwai har takwas ka kara musu lokaci yaji ce na kara muku lokaci ma'ana lokacin aka canza aka dan kara amma tabbas natijan haka ya faru sai ga shi lokaci na kai sai ga shi ruma sun yi ci farisawa kamar a ce kasar amurka ce da ina <laughs> to wannan duk suna nuna mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa masu hankali a cikinsu shi suka yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don abin da ya kawo din nan ya shallake hankali mun fi kowa iya tsara magana mun fi kowa iya kaza kaza muka ce ai abin da ya kawo launa sha'ul kullu misla ai eh, mu muna so shi Allah ce to ku kawo irin alqur'anin mana suka juya suka juya suka kasa aka ce ku kawo atu bi ashir suwarin misli ku kawo surori guda goma duk fasaha ku ku hadu ku kirkiro surori guda goma suka kasa ana ce fa'atu bi suratin min misli ku kawo daya kamar inna atayna ka ko huwa Allah ko hadu baki daya ke suka kasa to in suka kasa yanzu ba haushe yana zaune ka ce za ka yi jayayya da shi ka ce kana so ka kado ba haushe ka shi ka yi inyamuranci a ji sai ce to ni ba harshe na bane in na kasa ya ba kasa bane amma ka ce ka yi hausa ya kasa to shine Allah ya ce wannan alkur'ani da ya taho da shi kuka ce a'a a iya kalubalance ku cewa ku kawo alkur'ani irin shi kuka kasa ku kawo surori guda goma kuka kasa ku kawo guda daya komin kankanta sura kamar inna atila ka kulhu ko kasa ai ba da cikin wani yare aka yi ba balle ku kasa yare sai da kuke magana da shi aka yi wani harshe wani harufa kuke magana da shi alislamin alif lam ra hamim waɗannan harufa da su kuke magana da su kuma aka tsara alkur'ani kuma aka kalubalace ko kace ku kawo kuka kasa to wannan ya isa ku mika wuya ya ishi shi mu'jiza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga mu'jiza kuma dama al'umma baki daya in an aiko musu manzo suna neman ya kawo wani abin da yake ya shallake to daga daga mu'jiza in ba ku karba ba kuma sai azaba kenan Allah ya kiyaye an fahimta wa qala alladhina kafaru min in hadha illa sihrun mubin iqra wa in da tuna lokacin da na yi wahayi zuwa hawariyawa ma'ana mm, mabiya annabi isa kenan mutanen kirki mabiyansa mataimakansa kenan na yi aiki zuwa gare su da ce an aminu bi ku yi imani ku ba da gaskiya da ni wa bi rasuli kuma da gaskiya kuma da manzona shine annabi isa kenan kalu sai suka ce amanna suka ce mun ba da gaskiya washhad bi annana muslim washhad bi annana muslimuna ka sheda cewa mu musulmai ne mun karbi musulunci wannan da wa ake magana wannan ana magana ne da annabi isa da mutanen annabi isa shi yasa addinin annabi isa musulunci addinin annabi musa musulunci addinin duk annabawa musulunci to dan me zaka ce ka yarda da kiristanci amma baka yadda da musulunci ba kiristanci ka ma ya ka ya shi nan ba shi da ai ba zai maka amfani ba zai amfana ma ba komai ranar lafira ce ka zo ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka karbi musulunci iz qala al hawariyuna ka tuna lokacin da hawariyawa mataimaka annabi Isa kenan suka ce ya yi sabna maryam ya kai isa dan maryam to sai aka samu wata magana nan da tana bukatar sai ai karin bayani ya za su ce amanna mun yi imani sun yarda da wake nan da Allah kuma su ce hal yastati rabbuka yunzila alaina ma'idatan ubangiji ka zai iya ba sun ce sun yadda sun yi imani da Allah sun san Allah kenan ala kulli shay'in qadir zai iya komai amma kuma ya za su hal yastati rabbuka ayyunzila alaina ma'idatan minas sama ka zai iya ba ya shiga ba shakku kenan ba ya ka ce a'a ba sai wasu ka ce eh tambayar da kai ka zai iya sai aka ce farkon shigan imani kenan bai ratsa zukatansu su suka faɗi wannan magana amma daga baya sun tabbatar da zai wasu malamai suka ce a'a ba lallai sai an je wannan ba hal yastati rabbuka ubangijin ka zai saukar mana kamar zaka zo wajen sarki ko shugaba ko gwamna ko menene ka san zai iya amma ka tambaye zai zai yi mana kuwa kana tambaya zai yi mana ne ko kana shakka cewa zai iya ne ko ba zai iya ba a'a ai zai ba mu wannan abin ko zai yi muna zai yi muna wannan abin baya nuna cewa kana shakkan zai iya ko ba zai iya ba baya faruwa haka yana faruwa haka hal yastati rabbuka an yi yunzila alaina ma'idatan min as-sama'i ubangijinka in ka roke shi ya sauka mana da abinci teburin abinci daga sama zai yi ba suna shakkan iyawa bane suna shakkan zai yi kuwa ba wanda zai isa ma Allah dole ko akwai ba wanda isa ma Allah dole qala sai ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ne ku ji tsoron Allah Kalu sai suka ce nuridu allah kula minha muna son mu ci abincin mu ji daɗi muna jin ya muna bukatar abinci wa tatma inna qulubuna zukatanmu su nasu wani alama mu sani cewa an kad sadaqtana kai muna gaskiya Wannan kuna alaiha min ash-shahidina mu ma mu yi shaida ma'ana sai mun gani sai an sauka muna farokan muna Allah rage sarki muna kallo ya sauko da teburi abinci iri iri masu daɗi ke kai sa'annan mu ci mu ji daɗi ma mu yi shaida mu gaska mu tabbatar da haka ya faru ba haka ba ne ba to sai malamai suka ce shin an saukar musu da abincin ko ba a saukar ba sai malamai suka juna ilimi suka ce aka ce a'a ba a saukar musu ba wani suka ce a an saukar musu da abinci shine sai kala isa بن maryam اقرأ maryam sai annabi isa dan maryam ya ce allahumma ayya allah allah ya allah madaukin sarki anzil alaina ma'idatan minas sama'i ka sauko mana da teburi daga sama da abinci iri-iri a kai da kunu da aidan wannan ranar ya zamo ranar murna al'idan ranar murna da jin daɗi li'awwalina da farkonmu wa akhirina da waɗanda za su zo bayanmu wa ayatan minka da kuma ya zamo aya ce alama ce da ke tabbatarwa fili bayyane cewa Allah mai iko ne akan komai duk abinda da Allah ga dama yi zai warzuquna ya Allah madaukakin sarki ka azurta mu wa anta khairur raziqina Allah madaukin sarki kai ne fiyayyen masu azurtawa warzuquna ka ba mu arziki yi ne aka tabbatar da cewa arziki daban kuɗi daban kuɗi shine wannan naira dala da waɗannan da ke shiga hannunka kana ta sarrafawa ka sai ka sayar shi ne kuɗi arziki ko fa duk abinda aka fa aka yi amfani da shi shine sunan shi arziki yanzu wannan abin sunan shi arziki ana fa'idantuwa da shi wannan sunan shi arziki ana fa'idantuwa da shi abinci sunan shi arziki shine ma arziki kai tsaye ana fa'idantuwa da shi saboda da kajin yunwa sai ka ɗauka ka ci amma kuɗi shi arziki ne amma ba kai sai ba shine zai sa ka samu wannan abin amma shi ba za ka ci shi ka rayu ba yace arziki kullama yuntafa'u bihi fa huwa rizqun iska ruwa lafiya ƙarfi a jiki mulki sarauta ilimi komai matanka arziki kai ma arziki da gare ta da ƴaƴa da kullu kullu ma yuntafa'u bihi wa huwa rizqun amma al-malu fa huwa ma yutasarrafu bihi lil wusul ila ar-rizq warzuqna wa anta khairur raziqin اقرأ قال الله فمن يكفر بعض منكم فلن maɗaukakin sarki ya ce inni munazziluha alaikum ni zan saukar muku abin da kuka nema din amma fa faman yakfur ba'du minku duk wanda kuma ya butulce ko ya kafirce bayan an nuna mu'jiza din bayan an saukar muku abin da kuka nema fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin zai masa azaban da ban taba yi ma wai cikin talikan zamanin su ba wa iz qala ya isa maryam ka tuna lokacin da Allah madawaki sarki ce ya isa maryam ya kai isa dan maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ila ilahayn min dunillah kai ka ce ma mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka ku zamo Allah guda biyu Allah zai tambayi annabi Isa wannan magana wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalina wala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibina sai an tauna kaza saboda kaza a anta kai ka faɗa musu ga ɗan kiristan duniya duk baki ɗaya kala sai ce subhana tsarkaka ki tabbata a gare ka subhana mas'alar tana da girma duk inda ka ji an ce subhana mas'alar tana da girma ta fi karfin ɗan adam yasa ce subhanallazi asra bi abdihi al-isra'i mas'ala ce mai girma sai aka fara da subhana a anta qulta lin-nasi an ittakhiduni ummi ilahayn min dunillah bi izai ba da jawabi ba sai ya tsarkake Allah subhana ko kai sarki ko gwamna ko wani mai girma yake kaza da kaza da kaza ba za ka ba da jawabi ba ka ce ranka ya dade ai ba haka ba ba haka ake fada ba subhanak sarkaka tabbata a gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bai kamata ba ban isa ba na faɗi abin da ba haƙƙi na ba ne ƙarshen kankan da kai kenan da kaskantar da kai wuri ne da matsalar ta kai ka nuna ma Allah gazawarka na ƙarshe subhanak sarkaka ita bata a gare ka ya Allah madaukin sarki ai ba al'amari na bane ba sha'ani na bane bai kamata ba nayi yi kaɗan an akula ma laysa li bi haqqi in kuntu qultuhu faqad alimtahu ai zai iya faɗa ma Allah ba kai ka faɗa musu haka zai ce to ai na faɗa ka sani ai Allah wannan jawabi ba za ta zo a babu ladabi bai kankan da kai da kaskantar da kai gaba ga zatin Allah ba da ke sarki jawabin ke kenan ai kai ka ce musu ka ba haka yace ai na faɗa ka sani ai to ba girmamawa kai ka ce musu su yi kaza yace subhanak bai isa ba bai kamata ba ba al'amari na bane na faɗi abin da ba ni da haƙƙi a ciki ma'ana ya mai da komai ga Allah madawakin sarki in na faɗa kad alimtahu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi Allah ai kai ka Allah ka san abin da ke cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsika Allah ba sa abin da ke cikin zuciyarka ba ba sa abin da ke tare da kai ba innaka tabbas kai ne anta allamul ghuyub kai ne wanda kai ne masanin abin da yake ya ai mun ga ladabi magana ga zaman zatin Allah ladabi yasa kenan ko abin da Allah ya tambaye shi Allah ya tambaye shi ne don ya sani ana tambaya akwai ana tambayan abu don a san shi kuma ana tambaya abu don me shi da kanshi ya tabbatar da bakinsa shi yasa sai aka ce Allah ya tambaya su'ali su'ali zuhurin kenan ko to ikra ma amartani bihi ai ba abin da na faɗa musu sai abin da ka umarce ni na je na faɗa musu me aka umarce ni na faɗa musu ani ibudullaha rabbi wa rabbaku ku bautata wa Allah madaukakin sarki ubangiji na ubangiji da kuma ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim aini na zamo shaida ne akan su a lokacin da nake raye a cikin su ina cikin su ina sare da abin da suke aiwatarwa ina sane da wanda ya karba da wanda bai karba ba da wanda ya kaza da wanda bai kaza ba saboda ina cikin su falamma tawaffaitani ya Allah madaukakin sarki yayi da ka zo at-tawaffi huna sai suka ce tawaffaitani wa tawaffi yusamalu fi akhadhi shay'i wafiyan ay kamilan da ka ɗauke ni to ai ba ni cikin su kuma ke dan ko falam ma tawaffa kun ta'antar raqiba alaihim kai ne ka zamo kana ganin kake sani da abinda suke kake kiyaye abinda suke aikatawa wa'anta anta ala kulli shay'in shahid kai ne shaida akan komai banda Allah ba wanda isa ya ce shi ne shaida akan komai duk wayannan abubuwa da aka faɗa za mu ji kuma eh, maganar da annabi sai ma Allah mai sarki don yana neman a tausaya ma mutanensa in tu'azibu sanin shi sa kai musu azaba sai bai biyo wannan hanyar ba ki in tu azibuhum fa innahum ibaduka in kai musu azaba ai bayinka ne baka yi zalunci ba kai ke da tasarrufi a kansu sai malamai suka ce saboda yayi a tausaya in tu azibuhum fa innahum ibaduka in kai musu azaba to ai bayinka ne kai ka halice su ba haka bane ba saboda me Allah madaukin sarki duk sa'an da ya mamu bawa azaba fa bawa ne tsaya ba Allah nake bukata ya ma azaba ba hadisul kursi wallahu alam bi sihhati yace sama ta ce ya Allah ka bani izini na sauko kan dan adam na murkushe saboda ya ci arzikinka ya ki gode maka kasa ta ce Allah ka bani izini na haɗe dan adam saboda kala ni'imataka wa mana ashukuraka duwatsu suka ce Allah ka bar duk komai fada Allah ka bar mu murkushe dan adam saboda suna kishi dan ne dan adam yake cin niman Allah ko baya gode masa sai Allah ce da'uni wa ibadi law khalaqtumuhum la rahimtumuhum ku kyale ne da bayina da a ce ku kuka halice su da kun tausaya musu da'uni wa ibadi in tabu ilayya fa ana tabibuhum in sun tuba ni ne likitan su zan magance su wa in lam tubu in eh, wa in lam tubu fa ana habibu in tabu ilayya fa ana habibu in sun tuba ni ne masoyin su in kuma wa in lam tubu fa ana tabibuhu in sun tuba ni masoyin su ne duk wat zunubin da kai kana daina kana tuba kana komawa ga Allah sai Allah ya tarbe ka kaman ba kai komai ba in ma tuban naka tubar taka ta zamo kyakkyawar tuba yi yi ulaika yubaddilu a sayyi'atihim hasanat dai fufukan da kai din sai Allah ya musanya su zama kuma lada banda Allah yake yin wannan ka taba ganin wanda zai kera sana'a kuma zai ruro su sana'a Allah baya bukata yin ma yafa Allah bi azabikum in shakartum wa amintu wa kana Allah shakiran alima to shi ne sai annabi Isa ya buɗe shigo ta wannan kofa ya Allah madawakin sarki in to azabin ce in to azibahum fa inna ma'suka akwai bambanci ta me ya bambanci tsakanin da yace in to azibahum fa innahum asauka in tu azibahum fa innahum ibaduka akwai bambanci ko babu bambanci me ya bambanci in tu'azibuhum fa asauka akwai zuga a ciki in kai musu azaba to ai sun saba ma ne sabo suka yi akwai mai ciki eh ba akwai zuga a ciki eh ai musu azaba shi ne mai amma in tu'azibuhum fa innahum ibaduka in kai musu azaba to ai ka ne akwai mai neman akwai tausayawa a ciki akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci yasa sai biyo wannan wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta musu ba gazawa bane ba tsoro bane fa innaka antal azizul hakim wa'annan duk yana bi ne dan a samu ma al'umma a tausayi ce in tu'azibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahu in kuma ka gafarta musu ba kasawa kai ba ba gasawa kai ba ba tsoro bane ba fa innaka antal azizul hakim kai ne buwayayye a cikin halittarka hakimun kai ne buwayayye mai tasarrufi yadda ka gada ba a cikin halittarka ma'ana ba gazawa kai ba in kai in ka yafe musu alhakim mai hikima a cikin hukuncinsa قال الله سي الله مدوكي سركيتي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا حرف تنبيه ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا كده هذا يوم خبر المبتدا كده ينفع الصادقين صدقهم ولا ولا يوم شيني ranar da masu gaskiya za su ci moriyar gaskiyarsu gaskiyarsu za ta yi musu amfani menene za a ba su lahum jannatun suna da aljanna aljanna masu ɗimbin yawa wace irin aljanna ta jirimin ta hajihar anharu ma'ana ruwan koramu ke gudana karkashin benayensu in aka ce ta jiremin min tahtihal anhar kora muke gudana ruwan sanyi kake so iwata kake so zuma kake so madara kake so nono kake so ba aunawa za a yi ba ba saiwa za a yi ba ba za a ce yau babu ba ba za a ce ko in ka shiga Allah kisan sarki cewa yayi fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza duk wanda aka nesa tashi daga barhuta wuta aka shigar da shi aljanna tabbas ya rabauta ba za a taba cewa an samu mutane sun fi gidaje yawa ba shi sa haya ta yi tsada ba ba za a samu a ce yau ba ruwa ba ko yau za a kulle famfo ba za a samu yau ba kaza ba a'a duk ablahun fiha ma sha'una, duk abin da kake so yana cikin aljanna lahum fiha ma yasha'una duk abin da kake so a cikin aljanna zaka samu ba mun lokacin da muke karanta a cikin buhari ba mun karanta wani wani tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna akwai me akwai noma kowa da abin da ke so makiyayi zai ce cikin aljanna akwai kiwo wanda ce cikin aljanna ku za a yi noma wanda manzo Allah ce eh da noma da shuka da girba duk lokaci daya je ka kwantar da hankalinka abinda kake sha'awa lahum fiha ma yashauna duk abinda ya tarsu a cikin zuciyarka zaka samu naka ne a cikin aljanna to amma fa kafin a samu aljanna ba karamin aiki ba ne mun karanta a cikin abu dawo ko cikin musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya halicci aljanna sai kira mala'iku ya tambaye su me kuka faɗi ga wannan suka ce ai ba wanda zai ga wannan gida kuma ya rasa ya kasa shiga gidan nan duk aikin da zai ya samu gidan nan sai ya yi ba ka da cuta aka kira aka tambaye su ka ce ai ba wanda zai ga wannan abin ya kuma shiga ciki saboda tsananin masifa to sai Allah madaukakin sarki ka abubuwa al-makari. abubuwa masu wahala sai kewaye aljanna sai ka abubuwa na sha'awa na zukata na mai ya kewaye wuta to sai ko yaya ya ce kai wannan al'amari kisa aljanna tashi kai sallah kada kai sata kada kai zina kada kai liwafi kada kai saboda karancin hankalin dan adam haka ce kada kai sata to shi ga an takura masa kenan ko an takura masa yancinsa a lokacin da aka ce kar kai sata din nan gata aka yi maka kada ka saci abin wani kowa kuma aka ce kare saci naka gata aka yi maka ko takura maka aka yi takura gata aka yi maka ko takura kada ka saci kuɗinsa to dukkan mu ma ce kar mu yi masa sata kenan takura maka akai ko gata akai maka gata akai maka kada kai kaza kowa ma an ce kai ma kada ya maka je ga kwanta ka bude kofar ka kwanta kai bacci ka kenan ba haka abin ki ba to shi yasa ka fitar da kuɗin ka ka bayar ka hakuri kai ka kaza abubuwa ba daɗi kai hakuri ya zai an kewaye aljanna ne da almakari abubuwa masu ya yasa sai wane da wane za su samu wannan darajar shiga aljanna wutar jahannama kofa ga sanan birjak bakin titi ma kana zaune da lasar kan magarba ka kalli abubuwan da za su kai ka Allah kiyaye gashi nan matan tsirara gashi nan sata sata ga barna ga zagi ga giba ga menene da menene duk abin da rai ke so shine aka je aka kewaye wuta da shi shi sa sai ga mutum baya ganin wutar abin da yake gani shine mai abin da ran shi ke so kamar yadda muka buga muka kawo misali ko duk abin da zaka yi na sabon Allah da ka tuna sakayyar da ke jiransa ba za ka iya yi ba to amma shaytan sai zo ya mantar da kai wannan abin ya kawata maka abin da ranka ke so sai mutum yayi kuma shi in ba haka ba lokacin da mutum zai zai saci rubu dinari da yana tunanin cewa rubu dinarin da shi da hannuna wanne ne ya fi tsada wanne ne fi tsada sai ce hannun shi ya fi tsada ya ce daga yau sata har abada to amma shi shi ɗaya zai kawata masa ai in kamar suka yi sujada suka yi ruku'i za ka yi ɗaukan takalmin dubu goma dubu hamsin za ka yi sata kaza za ka yi sai ya mantar da shi to ina ɗauka kuma aka kama ni na rasa hannuna kenan ko to lokacin da ya manta da mutum ya manta da kai ɗin nan sai mutum ya je yana yi ɗauka ana kama shi to shi kenan kuma lokacin shi ke ɗan kenan كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين قال الله هذا ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم الا يا يدرسوا ورضوا عنه سكا يدرس كيا الله مروكي سركي ذلك الفوز العظيم سام يدر الله شيني ربومي جرمه sai ce lillahi mulku samawati wal ardi don kasancewa Allah ba ya gafarta musu don gazawa ba duk mallakar sama da kasa na Allah ne wa ma fihinna da duk abin da ke ciki wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah kuma madaukakin sarki mai iko ne akan komai sura kenan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ko bawali duk za a yi shafa akan kofi sai da in janaba ta kama to komai ya rushe kenan sai an yi wanka kana ya amuruna idza kunna musafirina amara yana umurtan mu akan haka shafa akan kofi ya zama wajibi kenan eh kana ya amuruna na kana ya amuruna yana umurtan mu to wal amru yaqtadi al wujub ko to shafa akan hufi ga matafi wajibi ne kenan ba wajibi bane to ina ma ya amuruna yana nuna mana yurshiduna wa yadulluna wa yurakhisu lana ba a tauqitu fil mashi ala al khuffain lil to wani matafi kenan aka yi magana shi kwana uku to wanda ke zaune gida kuma fa قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن أتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال عن كربون سيدنا علي الله كرم سدايتي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sassauci ya shar'anta ma matafiyi in ya sa huffinsa ko safansa ya yi shafa kwana uku da daren su wa yawman wa laylatan lil muqimi wanda kuma ke zaune gida mazaunin gida shi kuma kwana daya yani fil masjid ai shafan khuffi قال أخبرنا hannadu ابن السري عن أبي معاوية عن العامش عن الحكم